sannan shi tsohon ta makaho na ce wannan tsohuwar mannin nan ba ki buraci rayuwa wani jiha kuma ki mata alƙawari wa almashin da aka tara takardun ne ko jiha giliba wa gudarwa ya tsaya a kwanan zai kace ai da kada a dasu ha na riga na lisa yesu lamar ta adda lokacin da zai yi yunkurin da mai da takardun ne kawai da yadda da ya isa yi rikin su hannun azara gargalar ta halakarta ta yi zai rika ɗayan takarda guda abban gani ba sarki da tsohon wata na faɗa min tsohon gada ya zan makaruna faƙala ya ce ta abin mai Allah ta la'ani ya laka ya ce la'anan na. Ano, wani ake da ƙanana? yanzu za a haramta mana da dabban farauta wani ya da azuka wani haƙƙi wurin shi kawai ma ya zama ba ta kaji ne ba ko kwallala ba kuma ya zanci da takardar guda ba mu tsuntsu ba mu ga dan sosai ba shi ba in dai ba a rura yaro ko ba shi da wani ba mu kusa balla kuma wannan takarda guda ka bace hawa la ba shi ba ya ce ka danki azuka Kika ta guda an <laughs> ba ta dawo ba, kuma su samu ko da ba. shi na yace sun bai da kanta guda ba sai su wallahi yadda su ya ga da ilal kai da ma ji ka ne da ko da ne ko kono yana ce an walau yan da haram ta mana al'ada da dabba horar da aiku an gunki wala ibarar da sannan abuka ita ko ita asaka sannan wal qabla da hillala wal zabana da lamari ina kika yiwa in canji ba za ka shi ko ba ribobin da suke wanda take kawo ina hakitar abin da an ne ita ta gargaga guda lalibin da tabba ɗan ajiyewa da ana shi kwarar da suka kaka a zai an ɗau ka haji ala yau ɗan tsanani ita ɗan ajiyewa mana ba ne yau da amma ba na shi kai ɗan ajiyewa da daga ba ka kai Ni aka ce ba ka haji ba ka gurin to akwai ɗan yi wanda ake yi yana ganin wannan ɗan ɗan na tabbata ko na tabbata na ɗarki na wutarci duk da su da shi ɗan ta ina da sun tabbata ta ana da babban wani ba ba shi zai ke kawo ta wanda a sai ta juya da kai da ta tattuma daraja tana bibiyar dawa dawa dabba don har yi da ta biyo ta koma watan sun tana sidiyar mu daraja ha na ɗanɗan takardar ta don Allah wani ba da ɗanɗan ta ɗaro mara a zuka wannan ma da nan bidiyo da sun da yi kusa da rebe da jihar harar da rufa a jihar hamar wata sai ne hidda takardar ta hidda takardar ta شان أنا بقول ما يترحم فتي وكان حتى الدواني جنكي بيقول قوم يأتيك بقى دلوا بأدنى فقال تقدم فقلت لها أي يقول بيت جمتا كل جبت في المشروع يكتب كده على وكالة كوان كان حقه حق إيه أنا بقول إنه وين أنتوا علامة كنتي لك هذا كنتي لك saboda yawan ta'ammali zai zuwa daidai shi ko shi an mashuri mu wanda an da kawace ko a shantu ilan da hadisai nuna mata kwanciyar da shi to ga takardar da shi guda amma kuma ga kwanci abu yi da sirrin muhimmi ba a yi min ila da wanda an koyayyo kewa sai tsohon can waya sannan shi to shi in ko takardar da shi ruwan gama ba ta yi ko tashi ba kuma kan babu in abin an tashi an tattare in ko ke yi a kyamar kake bayani saboda rike da aka amshi zirgin nan ko gobe a sauki na rakan banana wani ni ka sa kai nan ga kuɗi ga hili da wani jirgi da wani gobe na ba ba takarda amma nan nan ta karkatar da kanta ilan da ilatul badri zuwa ga neman wani ce wannan dan aljanna wanda aka mamme wal azali kuma mai hakke san ko shi ne ji abin كل درهم إنك ترى الهند ولا حمل الهند ايه ليش الهند ايه العب ايه